Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 21 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa har yanzu da sauran rana a kaba game da rashin tsaro a yankin sakkwatan Najeriya. wannan bindiga masu hitowa daga yankin isa suka je sabon birnin ta gaba suka kwashe mana dukiya in bayan kaji su dai suka bari a garuruwan nan sannan shugaban kamfanin man najeriya ya yi bayanin yadda ya ce ana ci da gomin talaka da sunan sassaucin kuɗin mai wannan tallafin na manya ne eh, da masu hannu da shuni da 'yan kasuwa da manyan manyan ma'aikata kila ma ni cikin. Kamar kowace ranar Litinin yau ma sani malumfashi ina tafi da rahoto na musamman wannan karan kan tsadar rayuwa da sauran matsaloli a Najeriya. Murtala Faru Sanyinna na tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bikin cika shekaru 75 da kafuwa a yau Litinin. yayin da kasashen duniya ke fuskantar annobar coronavirus da wasu manyan matsaloli da sakatare janar na majalisar ya ce na buƙatar ƙarin matakin haɗin gwiwar ƙasashe na gaggawa yanzu adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya ya zarta miliyan 31 da mace-mace sama da dubu tara da sittin, a cewar jami'ar john hopkins wacce ke bin diddigin yaduwar annobar. Da bikin zagayowar ranar aka fara taron kolin majalisar na shekara-shekara wanda shugabannin duniya ke ganawa. Ko da yake annobar coronavirus ta canza tsarin taron wanda yanzu galibinsa ta yanar gizo za a yi shi. A tsawon makon nan wakili na musamman ɗaya daga cikin kowace ƙasa sanye da takunkumin rufe hanci da baki ne zai kasance a babban zauren majalisar don kiyaye matakan nisantar juna. shugabannin kasashe da prime ministoci su kuma za su shiga taron ta yanar gizo daga su. A halin da ake ciki kuma, Amurka na dosar adadin mace-mace dubu dari biyu na tarihi sakamakon cutar coronavirus a cewar masana da ke sa ido kan annobar. Ƙasar Amurka na fiye da mutum miliyan 6.8 da suka kamu da cutar a cewar cibiyar nazarin jami'ar John Hopkins. An kuma samu mace-mace sama da dubu dari da casa'in da tara ƙasar da tafi kowace a duniya a adadin masu kamuwa da cutar da mace-mace. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa ya rage jerin sunayen waɗanda ta yi ya zaɓa a matsayin mai shari'a a kotun kolin ƙasar zuwa mutane biyar kuma yana sa ran sanar zaɓinsa don maye gurbin marigayiya mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a ranar Juma'a ko Asabar. Trump ya ce zai zaɓi mace ya kuma bayyana sunayen mutane uku da suka haɗa da Amy Coney Barrett Barbara Lagowa da Alison James Rushing wasu masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ya nada a wasu kotunan ɗaukaka ƙara na tarayya a 'yan shekarun nan. Sai dai a wata hira da shirin Fox and Friends da gidan talabijin ɗin Fox News ya yi da shi a kan batun cike gurbin kotun da wasu batutuwa da yawa, shugaban ya iya faɗi sauran mutane biyu da tayu ya zaɓa. Maganar dai ita ce mun ci zaben muna da haƙƙin yin abin da ya cancanta cikin sauri a cewar Trump yana mai yin watsi da kiran da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat a zaben na uku ga watan Nuwamba tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden ya yi na cewa ya kamata wanda ya yi nasara a zaben ne zai zaɓi alƙalin kotun bayan an ratsar da shi a watan Janairu. Trump ya ce ya kamata majalisar dattijai ta kada kuri'ar tabbatar da sa kafin zaɓen wanda ya rage sauran makonni shida a yi. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya ce majalisar ba za ta goyi bayan sake sanya wa Iran takunkumi ba, kamar yadda Amurka ta buƙaci a yi. Har sai kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da izinin yin haka. A wata wasiƙa da ya rubuta wa shugaban kwamitin sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya da kamfanin dillancin labaran na Associated Press ya samu a jiya Lahadi. Babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akwai alamun rashin tabbas kan ko sakatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ne ya janyo batun shirin sake koma matakin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya tanadar da sharaɗan yarjejeniyar makaman nukiliyar shekarar dubu biyu da goma sha biyar tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya shida masu ƙarfin tattalin arziki. A ranar Asabar da ta gabata, gwamnatin Trump ta ayyana cewa an maida duk takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba wa Iran. Wani mataki da galibin ƙasashen duniya suka nuna adawa da shi a matsayin wanda ya saba wa doka kuma ta yiwu su yi watsi da shi. Tabbas sanarwar ta Amurka za ta haifar da cece kuce a lokacin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara wanda za a fara a yau Litinin wanda kuma za a yi ta yanar gizo a wannan shekarar saboda annobar COVID-19. Sanarwar ta Amurka ta zo ne kwanaki talatin bayan da Pompeo ya sanar da kwamitin sulhun majalisar cewa gwamnatin Trump na shirin sake sanya takunkumi saboda Iran bata sauke nauyin da ya rataya a wuyanta ba a ƙarƙashin yarjejeniyar da ake kira JCPOA a takaice. a afghanistan a jiya lahadi waɗanda wasu hare-hare suka shafa da shaidun gani da ido sun faɗa wa kamfanin dallacin labaran associated press cewa hare haren ta sama da gwamnatin ta kai a yankin arewacin ƙasar sun yi sanadiyar kisan akalla mutane 24 ciki har da yara tare da raunata wasu su shida wasu da suka shaida lamarin su biyu da kamfanin dallancin labarai na associated press ya tuntuɓa sun ce galibin waɗanda aka kashe a har-haren da aka kai a ranar asabar da suka shafi ƙauyen side ramazan a lardar kundus farar hula ne har-haren ta sama na zuwa ne yayin da wakilai da ke shawarwari daga bangaren gwamnati da na 'yan taliban ke ganawa a karan farko a katar don kawo ƙarshen yaƙi da rikice-rikice da aka kwashe shekara da shekaru ana yi a afghanistan da makomar ƙasar ma'aikatar tsaron afghanistan ta ce hare-haren ta sama sun kashe mayakan taliban talatin kuma ana gudanar da bincike kan ikirarin cewar hada farar hula a cikin waɗanda aka kashe labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga jihar Sokoton Shehu inda har yanzu matsalar tsaro ke ci gaba da addabar mutanen karkara. Muhammad Nasir gare ka. duk da kokarin da hukumomi ke yi wajen dakile ayyukan ta'addanci har yanzu ana samun korafe-korafe na rashin tsaro a wasu yankunan gabashin sokoto sunana abdullahi daga sabon birni a wannan da ya faru shekaran jiya ranar alhamis karfe uku na yamma yan bindiga masu hitowa daga yankin isa suka je sabon birni ta gaba suka kwashe mana dukiya in bayan kaji su dai suka bari a garuruwan nan gari ya kai goma sha uku kuma mun samu ceto na jami'an tsaro amma saboda matsalar da Ka samu ta damuna maimakon hanyar da ya kamata su bi ruwa sun canye maimakon kilomita shida yadda suka koma gidan rinji can jamhuriyar Nijar suka shi amma dukiyar nan da suka ɗauka wallahi yan bayan Allah ba wanda ya san adadin tun gari uku wanda mun ka talago muka samu saniya ɗari biyu da biyar sauran goma ɗin nan Allahu alam ba mu san adadin abin da aka ɗauka ba. sai dai ƙungiyar rajin wanzar da zaman lafiya da sulhu ta ce za ta bayar da tata gudunmawa ta hanyar amfani da matasa biyu a cikin kowace al'umma waɗanda aikin su kawai shine sanya ido da lura da al'amuran tsaro kamar yadda shugaban ƙungiyar Abubakar mai Mailato ya bayyana a wurin taron ranar zaman lafiya ta duniya da aka gudanar a Sokoto. Eh to kamar jami'ai ne waɗanda za su sa ido game da abubuwan da ke faru a cikin unguwanni saboda mafi yawanci idan ka ga hayaki aka ce a karkashi akwai wuta so ka kaga wayannan wayanda za su yi wannan magana musamman su jami'an zaka ga sun sa ido akan kila yanzu suna ganin a unguwa kaza akwai dan yanayin tashi tashi da hankula in tashi hankali zai faru zaka dora ji daga matasa kaza kaza zai faru ko kuma a'a wani ya cika kaza to in muka fara jin ire-iren wannan cewa akwai musu musun kila tashin hankali to za mu kokari mu tattauna da wayannan ta hanyar sulhu idan kuma ya za akwai matsaloli za mu iya kai ga hukumomi in abin bai kai ya yi karhin mu an yi ittifaki cewa akasari matasa su ne ake amfani da su wajen aikata ayyukan ta'addanci a ko'ina akan hakan ne kakakin rundunar yan sanda ta jihar sokoto asp abubakar muhammad sadiq yake ganin cewa akwai buƙatar yin wani abu cikin hanzari akwai bukata na mu sake tunani mu yi mu faɗan ta akan tafiyar da rayukanmu a bisa ga ka'idodin da kundin tsarin najeriya da addinoni daban-daban suka shar'anta mana gwamnatoci a can baya sun fito da shirarwa na koyawa matasa a ayyukan yi domin rage zaune gari banza amma a ƙarshe kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu sai dai yanzu mai baiwa gwamnan sokoto shawara a kan lamuran matasa dina nuruddin harandamahi ya ce labarin ya canja daga yadda aka san shi a can baya mahi yawanci zaka ga sa ido shi ya karamta to wannan to a mataki na farko an sa ido matuƙa ganin waɗanda za a zaɓo da kuma yadda za a sa musu idon ganin cewa abin nan ya ci gaba yanzu waɗanda suke da wurin sana'a su za a haɗa waɗannan matasan da su to za su riƙe su ko bayan kammala training ɗin ta yadda za su ci gaba da yin wannan aiki ƙarƙashin su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad Daga birnin Shehu kuma bari mu kada birnin tarayyar Najeriya Abuja inda shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Mele Kolo Kiyari ya yi bayanin yadda ya ce manyan ƙasar na cin kuɗin sassaucin man fetur da sunan rangon tama talaka. Shamsiyya Hamza gare ki. cewar mai kyari tun kafuwar najeriya gwamnati ke biyan tallafi akan man fetur da 'yan kasar su iya siya a farashi mai rahusa kuma a wannan lokaci ba karin kudin siya gwamnati ta yi ba canji tsari kawai aka yi ba karin kudin man fetur aka yi ba canjin tsari ne domin wannan canjin ba ma yanzu aka yi shi ba tun watan march aka yi shi abin da ya kasance shekara da shekaru gwamnati tana sa tallafi a man fetur a ma'ana wannan tallafin shine gwamnati ta so shi a kuɗin da ya wuce abin da ake sai da shi a kasuwa wannan bambancin gwamnati sai ta saka domin a samu rangwame wannan rangwamen zahiri ne ba ta yi wa kowa amfani ba shekara da shekaru misali daga shekarar alif dubu da shidda har zuwa yau misali an kashe kuɗi kimanin naira triliyon goma sha hudu akan wannan tallafin kuma wannan kamar an shatawa ne don babu wani shaidan da za a gani cewa an bada wannan tallafin kuma babu shaida waye wannan abu suka yi wa amfani abin da suka faru shine wannan tallafin na manya ne Eh, da masu hannu da shuni da 'yan kasuwa da manyan manyan ma'aikata kila ma haddani cikin. Melikiyari ya kuma kara da cewa saka tallafin shine sanadiyar duk wani sama da faɗi da kuɗin ƙasa da ake yi a bangaren man fetur a Najeriya don haka ba shi da wani amfani ga talakan ƙasa. Bambancin wannan kuɗin da ake faɗa na da ake kira tallafin nan a karshe shine sanadiyar duk wasu cuwacuwa da ake a kasan nan ta man fetur da kowa ya sani shekara da shekaru an yi bincike kala-kala gwamnatin da suka shuɗe sanin kowa ne wanda har yanzu maganar da muke cikin na akwai binciken da ba ma kammala su ba ko wanda suka dawo da kuɗin da zahiri sata ne aka yi ta cikin wannan tsarin tallafin saboda haka a ganin mu a yau haka ba shi da wani sauran amfani bai kamata a ci gaba da cutan talaka ana musu karya ba a nashi bangaren masanin tattalin arzikin ƙasa kasim kurfi sai an haɗa hannu za a iya cin moriyar wannan tsarin gwamnati ma ba ta da min saboda mutum ɗaya ba zai iya yakin nan ba kowa da kowa sai ya yi kuma ba kowa ke shirya ba in kika diba dukkan boda dinmu da za ki tattara gidajen mai da suke mu da boda ki diba a underground tank su wallahi man da suke rikewa ya kai in kika kasa man da kasar nan ke amfani da shi bisa uku yana cikin waɗannan tankunan za su iya ɗauka shi Za su iya ɗauka over 20 million liters Hmm. duk da mi kawai saboda ai mogalin domin in kika saye shi nan kika kai kasa waje za a baki har karansa shi kenan ki samu to amma wannan saboda wannan subsidy din da gwamnati ke yi kowa sai yana kwasa shi yana kaiwa can kasar waje yana samu kuɗi hmm. karshen ta gwamnati ke asara su kuma yan kararu suna jin daɗi shi ma malam Ibrahim Musa masani akan albarkatun noma a kasar yayi ƙari da cewa da a ce ainihin eh, matatun manmu suna aiki suna tace mana man fetur da muke bukata sannan manya-manya 'yan kasuwanmu sun sa kuɗi a bangaren abin da ya shafi man fetur ana taci suna da ainihin matatun mai masu zaman kansu to da maganar ma gwamnati za ta ragu za ta ma cire hannunta a ciki kuma man fetur din zai iya yin arha. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya da wannan rahoton, yanzu kuma ga sani manumfashi da rahoto na musamman. arzikin man fetur da ma'adinai kasar noma mai albarka da kuma shugabanni 'yan mazan jiya masu gaskiya da rikon amana tare da kishin ƙasa ya sanya najeriya ta shahara a duniya lamarin da ya bunkasa mata tattalin arziki wanda ya ƙara wa kusan ƙasar daraja a kasuwannin duniya hatta kai ga zaka iya sayayya da kuɗin najeriya kai tsaye ba tare da kai canji ba kai a zamanin mulkin general gawan kuɗi ba matsalar najeriya ba ne illa abin da za a yi da su to amma yau najeriya ta koma baya bashi ya yi mata katutu al'ummar ƙasa mafi yawa suna fama da kunci da talauci da tsadar rayuwa da kuma sadar abinci shin me ya jefa najeriya cikin wannan hali tambayar da na yi wa kakakin shugaban najeriya alhaji garba shehu kenan So a gaskiya kamar yadda kai bayani halin da al'umma suke ciki a duniya ga baki ɗaya ba a Najeriya ba akwai damuwa kwarai da gaske. Ko shi kansa wannan annoba ta corona irin barnar da ta tattalin arziki na duniya idan ka ji abin da yake faruwa a wasu gurare zaka ce mu Allah ya raga mana mu 'yan Afirka mu 'yan Najeriya abu ma ya zo mana da sauki kuma shi sha'anin abinci da ake ta kuka da shi an samu matsala musamman wajen noman rani da ake tunda mu nan ana noman rani ana noman damuna kuma noman damunan nan an samu illa kashi biyu wannan kukulle iyakoki da aka yi na ƙasa da ƙasa kuma har cikin gida nan tsakanin jiha zuwa jiha duk an kulle iyaka ai dole ya shafi inda muke samun kayayyaki da ake sarrafa taki a nan gida sun samu matsala wajen shigo da kayayyakin tayar su kansu masu kamfanonin yin taki a nan ƙasa injina da yawa sun lalace baka da ikon ka su kayan gyara taki da yayi karanci abinci an rasa shi da yawa a ƙasar nan akwai waɗanda suke gonakinsu makiyaya suka kira kirau suka sayarwa saboda babu takin da za a zuba balantana a ce mura amma alhamdulillahi abun ya fara sauki abu yanzu da aka fara buɗewa duk kamfanonin suna ta aiki ana ta samun taki farashinsa yana sauko idan damuna ta faɗi abinci yakan yi tsada saboda mai abinci da yawa ko manoma ko wasu 'yan kasuwa akan rike abinci sai an ga damuna ta zauna da gindinta an yi kamar wata guda ana ruwa sai ki an fara saki abinci farashin sai sauko. A da, sabon abinci in ya fito, gwamnatin jiha da na tarayya na saye su adana asto don sai da ma jama'a da ma'aikata a farashi mai sauki a lokacin da ya tsada. An daina, ko me ke dalili? So ba a daina gwamnati tana nan da suka cika a jihohi daban-daban kuma akan sai abinci a ajiye ai dabarar ma sayan abinci da gwamnati take yi wani lokaci shi kansa manomi ana tausaya masa saboda idan karayar farashin ta kai karaya abinci ya yawa a kasuwar sai farashin sai karye yadda kai da kasa kuɗin ka kai noma sai ka faɗi kafin ka saida wanda koyi noma bai ne da kuɗin sa ba na ci riba kace mur baɗi ya zo ya noma ba zai yi ba saboda haka gwamnati ce balas ake idan ya yi yawa a kasuwa a rage shi don farashin sakari a karya manoma sannan idan ya yi tsada a kawo shi kuma ko a yan kwanakin nan ai gwamnati da ta ji kuka ya yi yawa wajen masu kiwon kaji musamman da dabbobi saboda abincin kaji da na dabbobi da ake da masara musamman ya yi tashin goron zaki gwamnati ta da musu wajen kan dubu biyar na masara don su sarrafa kan abincin dabbobin nan farashi sai sauko sannan akwai eh, tallafi da yawa da aka babbayar a wannan lokaci na corona kuma ko yanzu nan da ruwa ya fara cin gonaki da garuruwa irin wurare su kebbi da sauransu an an ba umarni irin wannan abinci da ke fito a fito da shi ba mutane tallafi. garba mu kakakken shugaban kasar najeriya. ahmed salele mai sharhi ne akan al'amura ya ɗora laifi akan 'yan hana ruwa gudu. al'amura sun kuɗe ma mutane amma abun da ke ciki mutane 'yan tsirarun sun rike kuɗin ne sun aji su ba sa banki ba don kada ganin shi a tasa mutanen nan gaba mana a murza su a matsaka su kamar kuɗin gyaɗa samu kuɗin mutane a maido a su kama mutane mara because ma dama ba a yi ta yaƙin wannan cin hanci da rashawa ba inda za mu zauna bayan da za a yi ƙasar ciki ba a samu mutane tsaurara waɗanda suke da kishin ƙasai domin matsalar su da kishin ƙasai amma yanzu corruption ne ke fighting buhari ya hana su ɗaukar kuɗi ba za su yadda ba rayuwar su ba su iya yi sai an yi wannan sati bayan da za a iya kai labari wayannan mutane sun tura shi gaba ya sun a saboda haka ya zama wajibi a yi tako wanda ya cancanta mai tsauri ba sassauci ciki ana tahiya kamar ba a hukunta kowa saboda kowa abin da ya gada malaman addinai su kuma sun ɗora laifi ne a kan yawan saɓon allah da ake yi a najeriya ba tare da tuba ba ga shek yakubu musa katsina magana ta gaskiya halin da najeriya take ciki abin da ya jefa mu a cikin shi manya-manyan laifukanmu da muke wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya haɗa da su da kansu talakawan Najeriya tare da 'yan shugabanni waɗanda aka baiwa amanar shugabanci. Yawan su akwai cin amana. Sannan ana saba Allah ta hanyoyi daban-daban. Kullum abin da annabi ya karanta da mu shine Allah bai saukar da bala'i na talauci ne ko na cututtuka ne annoba ce saboda zunubai waɗanda mutane suke aikatawa. A Najeriya yau dukkan irin laifukan da wasu al'ummomi suka yi aka halakar da su saboda shi tun daga kan tawaye ma'auni zuwa luwaɗe da yin zinace-zinace tare da ainihin cin hanci da rashawa waɗannan abubuwa sun yawaita Hadda fyaɗe na yara ƙanada dukkan su abubuwa ne waɗanda suke jawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala a kan al'umma ba ainihin ita ƙasar kawai ba. Saboda haka abu na farko wanda ya zama wajibi 'yan Najeriya shi shine su komawa Allah subhanahu wa ta'ala. Najeriya ƙasa ce mai arziki, muna da ma'adanai, muna da man fetur, za a iya noma kowane irin abu da ake nomawa a ainihin kowace ƙasa saboda haka mu dawo mu tuba mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu gyara laifukanmu ba kawai shugabanni ba a'a hatta mu da kanmu mabiya domin mafiya yawan mabiya idan ka amince musu ka ba su amana suna cin amana fiye da yadda su shugabannin ma da ake ta zagi suke ci da ce maluma duka na musulunci da na kirista su ji tsoron Allah a koma masallatai a koma coci-coci a yi mutane wa'azi faɗa mutane gaskiya duka mu yadda masu laifi ne mu tuba mu koma ga Allah in ba gyarawa muka muka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba to Allah subhanahu wa ta'ala bai ɗauke wannan bala'in wannan shine kawai abinda da za mu yi Allah ya fidda mu daga cikin wannan bala'i sunana pastor hana waje buru rashin hangen gaba ga shugabanninmu ya kai ga wannan yanzu na ban gama magana da iyalina da 'ya'yan gidana suka ce ma wasu abubuwa ma sun karu ninki so uku ba so biyu ba an kasa siya wallahi tsadan kaya a kasuwan akwai ban tsoro anya za mu kai ga karshen shekara wani hali za mu shiga na wani yawa ga talakawa don Allah shugabansu tsoron Allah su abin da ya dace da a samu zaman lafiya da kuma saukin rayuwa a kasar. Pasto wane ne hanyar da za a bi a fita wannan lamari? Na farko a koma ga Allah. a yi tuba tsakanin da Allah da musulmi da Kirista a yi adalci ga kowa a yi wannan hangen gaba duk abin da ya kai ga wannan dole a samu masana su bincika a ta kone gefe domin a sanya ya kai ga wannan in ko an ba da shawar don Allah shugabanni su karbi shawarar masana su aiki da ita in dai ana buƙatar ci gaba a Najeriya to 'ya'yanta su canza halaye a tuba kamar yadda malamai suka ce san shi abin fashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya abin da ba ta sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. ana ci gaba da zama makoki a kasar ghana biyu bayan mutuwar wasu matasan 'yan wasa shida sakamakon mummunan hatsarin mota hukumar kwallon kafar ghana ta tabbatar da mutuwar 'yan wasan shida da safiyar jiya lahadi dukansu 'yan tsakanin shekaru sha biyu zuwa sha shida bayan da motar da suke ciki ta faɗi ta kuma faɗa a cikin kogi a ofinsu kusa da kumasi a yankin ashanti na kasar ghana wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce matasan 'yan wasan na cikin tawagar mutane 36 na cibiyar horar da 'yan wasan kwallon kafa ta africa vision waɗanda suka fito daga wurin rijistar gasar lake sauran waɗanda ke cikin motar kuma sun sami raunuka matakai daban-daban inda yanzu haka wasu na karɓar kulawa a asibiti. dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta ingila eka gundogan ya kamu da cutar coronavirus inda hukumar shirya gasar premier ta tabbatar da cewa tuni da aka killace dan wasan na tsawon kwanaki goma akan haka ne gundogan dan kasar jamus mai shekaru 29 ba zai buga wasan farko ta gasar premier ta bana ba da kungiyarsa ta city za ta fafata da wolves a yau litinin a ingila din dai har yanzu kungiyar kwallon kafar chelsea ta kai karshe da kungiyar rennes domin sayan mai tsaron gidanta edward mendy kocin kungiyar ta chelsea frank lampard ya daɗe yana zawarcin mai tsaron gidan ɗan ƙasar senegal mai shekaru 28 domin rufe bayan kungiyar da yake ganin ya buɗe sakamakon kasawar kefa rizabalaga da kungiyar ta saya kan zunzurutun kuɗi har fan miliyan 71 kungiyar ta yi ta dora alhakin kwallayen da ake dora mata a baya-bayan nan da kurakuran mai tsaron gidan ɗan ƙasar spain dalilin da ya sa kenan ma take ajiye shi a benci a 'yan kwanan nan to sai dai mendy ya ja hankalin lampard sakamakon kwazon da ya yi na buga wasanni goma sha tara daga cikin ashirin da hudu ba tare da an zura masa kwallo ko ɗaya ba a kakar wasanni da ta gabata sabanin kefa wanda ya sami wasanni takwas kacal da ba a zura masa kwallo ba a cikin wasanni talatin da uku na gasar premier duk da yake dai kocin bai bayyana matsayar sayar da kefa ba to amma ya ce yana da bukatar ya kara kokari idan har yana son rike matsayinsa a kungiyar A fagen wasan tennis kuma Simona Halep ta lashe gasar Italian Open ta bana a birnin Rome na kasar Italiya a yau Litinin bayan ta doke mai rike da kambin Carolina Pliskova wadda ta bada gari sakamakon rauni a wasan karshe ta gasar. Wannan ne karon farko da Halep ta lashe gasar ta Italian Open a tarihi kuma tana ganin lamarin a zaman wani babban kwarin gwiwa a gare ta na tunkarar babbar gasar Roland Garros ta bana. karo na uku kenan da halab 'yar kasar romania mace ta biyu a duniyar tennis ke fafata wasan karshe ta gasar ta italian open inda ta sha kashi ta kuma zo ta biyu a shekarun 2017 da 2018 pliskova 'yar kasar czech ta buga wasan ne da rauni a kafarta ta hagu sakamakon dadewa tana fafata wasanni a 'yan kwanan nan to amma ciwon ya tsananta mata a wasan karshe ta gasar har ta ji ba za ta iya ci gaba da fafatawa ba ta ba da gari Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. shekaru 75 da kafuwa a yau litinin yayin da kasashen duniya ke fuskantar annobar coronavirus da wasu manyan matsaloli da sakatare janar na majalisar ya ce na buƙatar ƙarin matakin haɗin gwiwar ƙasashe na gaggawa yanzu adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya ya zarta miliyan 31 da mace-mace sama da dubu tara da sittin a cewar jami'ar john hopkins wacce ke bin diddigin yaɗuwar annobar Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa ya rage jerin sunayen waɗanda ta yi ya zaɓa a matsayin mai shari'a a kotun kolin ƙasar zuwa mutane biyar kuma yana sa ran sanar zaɓinsa don maye gurbin marigayiya mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a ranar Juma'a ko Asabar. Trump ya ce zai zaɓi mace ya kuma bayyana sunayen mutane uku da suka haɗa da Amy Coney Barrett, Barbara Lagowa da Alison James Rushing wasu masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ya nada a wasu kotunan ɗaukaka ƙara na tarayya a 'yan shekaran nan. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya ce majalisar ba za ta goyi bayan sake sanya wa Iran takunkumi ba, kamar yadda Amurka ta buƙaci a yi, har sai kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da izinin yin haka. a afghanistan a jiya lahadi waɗanda wasu hare-hare suka shafa da shaidun gani da ido sun faɗa wa kamfanin dillacin labaran associated press cewa har ta sama da gwamnatin ta kai a yankin arewacin ƙasar sun yi sanadiyar kisan akalla mutane 24 ciki har da yara tare da raunata wasu su shida To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu. Za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin hadiza kiyari da ta taya da gabatar da shirin da julie leathers gresham wacce ta hada mana sautin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam